Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke yi maku barka da sake kasancewa tare da ku a wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na Najeriya a yau. A yau shirin namu zai yi duba a kan shirye-shiryen da 'yan Najeriya ke yi wa zaben shekarar 2023. Tuni hukumar zaɓe ta ƙasa ta fara shirye-shirye don gudanar da zaɓukan shekarar 2023. 'Yan takara kuwa har sun fara fitowa suna bayyana aniyarsu ta neman tsayawa takara. Amma abin tambaya a nan shine, shin 'yan Najeriya masu zaɓen a shirye suke? Suna da katin zaɓe na dindindin wanda shine zai ba su damar zaɓen shugabannin da suka dace? suke kuma so su mulke su? Na kewaya Abuja inda na yi wa wasu 'yan Najeriya waɗannan tambayoyi. Ku biyo mu ku ji abin da suke cewa. Sunana Solomon Joseph. Malam Solomon, kana da katin zaɓe na dindindin? Ba ni da katin zaɓe na dindindin. Ko ya sa baka da shi? Eh gaskiya abin da ya sa ba ni da shi da ina da ra'ayi na saboda na yarda da cewa katin nan ko kayi zaɓe ko ko kayi zaɓe ko baka yi ba ma ba abin da ka zaɓa shi za ka gani ba to shi yasa amma yanzu kuma na zo na gane cewa mun dai gani yanzu a ƙasa saboda yanda gwamnatin nan ta yi gaskiya tsakani har ga allah mu ba mu ji daɗi ba saboda haka shi yasa yanzu na ga ya zama mun lalle ne in samu pvc so da zaben da za a yi nan gaba mu samu mu ma mu yi wannan zaben inda har katinmu da zabenmu za a kirga kuma za a ba wanda ya ci yadda ya kamata na'am sunana hannatu kina da katin zaɓe? ni wanda shi kin taɓa samun katin zaɓe? ban taɓa samuwa ba malama hannatu kin ce baki taɓa yin rajistan samun katin zaɓe na dindindin ba ko me yasa mm, saboda wani sa'in yadda ake zuwa yin shi kaje ana rikici a wuri layi in kaje sai kai ta samun abubuwa daban-daban shi ya sa kawai bana zuwa wurin ban yi ba kuma hmm. kina so ki ce min baki taba yin zabe ba kenan a'a ni ban taba yin zabe ba gaskiya amma wannan karan za ki je ki nemi katin zabe ki zabe in Allah da na sa a rai na zan yi katin zabe shekarar nan da yaddan Allah to amma me yasa kike so ki mm, saboda ni ma in zabi wanda na ga Allah ya nuna mun in zabe shi shi yasa nake so in yi dan yayi me akwai ai akwai dalili sa kike so ki zabe banda wannan akwai dalilin da yasa saboda in zaɓi wanda ni ma nake so in gani shi ya rike mana kasa ya yi abin kirki kuma mu taya shi da addu'a allah ya sa shine zai rike mana kasa shine dalili da ya sa sanusi liman malam sanusi kana da katin zaɓe na dindindin eh yana da shi kuma ka taɓa yin zaɓe da shi na taɓa yi da shi saboda me kake yin zaɓe saboda ingancin rayuwa me kake nufi da haka ingancin rayuwa ma'ana muna zaɓen shugabanni domin su taimaka mana ga wasu harakoki ne to amma yanzu kuma ana samun aka siga muna zaɓe sai mu danganta zaɓen da wani zai kare mu wanda mun yi sakaci ma tunanin kawai ba Allah ne zai kare mu ba wani ne zai kare mu to amma na muka yi sakaci tunda mun zaɓi Buhari da ya taimaka mana mu samu zaman lafiya ba mu samu don dan zamfara ne zamfara zurmi local government domin rufe kasuwanni da abin nan ina da mashin ina aiki da mashin rufe kasuwanni da mai da ba a sayarwa ya dawo ni zuna wannan sana'a ka baro can zamfaran ka baro can ga rashin zaman lahiya ya kuma ga a hana zarga-zarga noman mu ma mun an bisa sai sun canyi hmm. to yanzu wannan zaɓe da ke karatowa idan ya zo za ka yi zaɓe gaskiya ni ban da damar zaɓe don dai na ga zaɓen bai da amfanin komai ni a ya to fahimta ban sanan ma wani ba amma ni dai ban da ra'ayin zaɓe yanzu Kuma kana da katin zaben? Kuma ina da katin zaben. To yanzu saboda me ba za ka yi zaben ba? Saboda mun zaba muna na a kyautata mana ta wannan hanya tunda mun zabe su mun talakawa ne amma ba a taimaka mana da komai ba. Ba ka ganin gajiyawa yanzu zai kawo matsala idan idan ba ka yi zaɓe ba, ka ga wannan yancin ka ne ka yi zaɓi wanda kake so ka yi mulkin ƙasa. Kana ganin in ka ƙi wani abu ba zai faru ba zai same ka. Akwai gajiyawa amma duk da komai yanzu mai gane kuskuren mu mai da komai daga Allah Allah za mu abin da ya zama alheri shine kawai sa ba zan yi zabe ba Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan mallakar katin zaɓe da kuma shirinsu na yin zaɓe mai zuwa. Masu iya magana kan ce Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Ku kyautata Juma'ar ku da sauraron shirin daga Laraba a duk ranar Laraba domin jin bayanan da za su sauya muku rayuwarku daga Laraba zuwa Laraba ta kowace sati. Daga Laraba dai shiri ne da ke ɗauko bayanan me ke faruwa, ina aka kwana kuma ina aka dosa da ma ingantattun bayanan masana akan al'amuran yau da kullum. Ku kasance da mu a shafin Aminiya da dailytrust.com da kuma hanyoyin shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio. Kuna iya sauke shirin daga Laraba a wayoyinku ko kwamfutocinku. domin sauraro a duk lokacin da kuke so. Kuna kuma da damar sauraron shirin daga Laraba a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash trust da twitter.com slash trust. Allah ya kai mu Laraba domin sauraron shirin daga Laraba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan Kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a Kano, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos, jihar Plateau. Barka mu da dawowa. Muna tattaunawa ne akan ko 'yan Najeriya suna shiri don zaben shekarar 2023 ta hanyar mallakar katin zaɓe. Mun ji daga bakin 'yan Najeriya inda wasu suka ce a shirye suke, wasu kuma suka ce ba a shirye suke ba inda ba su mallaki katin su na dindindin ba. To idan ba ku da katin zaɓe, ta yaya za ku zaɓi waɗanda za su mulke ku? Wai shin, menene mahimmancin katin zaɓen? Waɗannan su ne tambayoyi da na miƙa wa wani mai sharhi da kuma sa ido kan harkokin zaɓe. Sunana Awal Musa rabsanjani ni ne babban eh, chairman na ƙungiyar nan mai sa ido akan harkar zaɓe wato Transition Monitoring Group kuma babban darakta a cibiyar Sislak wacce take yaƙi da cin hanci da rashawa kuma take aiki da 'yan majalisu. mun gode da ka ba mu wannan dama malam rafsanjani ko za ka faɗa ma 'yan najeriya menene katin zaɓe na dindindin amfanin shi da kuma yadda za su samu na kansu domin su rinka zaɓe to katin zaɓe na dindindin shi kati ne wanda zai ba ka dama ko kuma ba ki dama da ki kaɗa ƙuri'a lokacin zaɓe idan babu wannan kati ba ta yadda za a yi a fito a zaɓi waɗanda ake ganin cewa za su taimaka a gyara harkar tafi da jama'a ci gaban ƙasa da yaƙi da cin hanci da rashawa da kawo a ƙarshen ta'addanci da ringimu da sauransu dole ne sai ana da wannan kati da za a iya zaɓe da shi da za ka je ka zaɓe ko kuma ki je ki zaɓi waɗanda ke ganin cewa sun cancanta su kawo jagoranci ingantacce mai gaskiya da adalci a ƙasa shi isa wannan kati na jindindin ina da muhimmanci a same shi a karɓe shi domin idan babu wannan ba ka da damar ko kuma ba ki da damar da za ki kaɗa ƙuri'a a cikin harkar zaɓe. yawa to ko za ka wayar ma da 'yan najeriya kai musamman yau ɗazun nan mun je mun yi magana da wa'insunsu dangane da ko suna da katin zaɓe wa'insu sun ce suna da shi amma ba za su yi zaɓe ba saboda wahalan ban zuwa samun ko yin rajistan samun katin zaɓen su kuma sun ce ba su taɓa yi ba to kana ganin yadda suke ɗaukan irin wannan halin za a iya canja shi kuwa kuma wace shawara za ka iya ba su akan haka to a gaskiya waɗanda suke kukan kin yin rijista ɗin nan ko kuma karɓa wannan katin na dindindin na zaɓe suna allakanta yadda kamar zaɓen da suke yi ba ma ya ba ma ba shi da inganci saboda rintin alhaki da ake yi da mm, zamba cikin aminci da amfani da 'yan daba da amfani da jami'an tsaro wani lokacin don a canja waɗanda suka zaɓa saboda haka yawancin 'yan najeriya sun bara'a ga harkar zaɓe saboda suna ga cewa kawai duk abin da suka zaɓa ba shine za a bayyana ba ko da sun ci ɗin ko da waɗanda suka zaɓa ɗin sun ci ɗin saboda haka ya sa yawanci 'yan najeriya ba sa ma da ba su da alaka ko kuma ba su da imani ko kuma ba su ji daɗin yadda harkar zaɓe take tafiya ba shi isa ba sa ma fitowa su zo su zo su kaɗa ƙuri'a su ko kuma ma su ma karɓi katin dindindin din na zaɓe to wannan abu ne dole ne a tashi a yi maganin wannan abu don ba ta da za yi ana cikin demokuraɗiyya mutane da ya dace a ce sun yi zaɓe ya zamanto ba sa yin zaɓen saboda wato harkokin zaɓen cuwa-cuwa ta yawa a ciki amma in har aka ci gaba da irin cin hanci da rashawa a cikin harkar zaɓe mugu-mugu, rashin gaskiya da adalci to wannan zai da sa 'yan najeriya su bara'a su ƙi zuwa masu karɓuwa katin ma na wannan eh, dindindin na zaɓe ɗin nan kuma ba za ma su ringa zuwa suna yin ma zaɓen ba saboda haka dole ne a kawo gyara dole ne a mai da harkar zaɓen nan to an yi ta akan gaskiya da adalci to a matsayinka na mai sa ido a harkokin zaɓe wayannan 'yan najeriya sun koka sosai cewa kamar yadda ka faɗi ne babu inganci a gwamnatance ba su gani a ƙasa a waɗanda suke zaɓa su yi musu aikin da suka alkawarta cewa za su yi su wani irin jawo hankali za ka yi musu su wa'annan 'yan najeriya wanda za su yi zaɓe wanda suke zaɓen yanzu ka jawo makaman gwamnati ne ka ba ta shawara su masu zaɓen wacce shawara za ka ba su domin su canja wannan hali wannan tunani nasu na ƙin karɓan katin zaɓe da farko da kuma ƙin yin zaɓen to shawarwarin da zan bawa masu wannan kamar ra'ayi na kin karɓar wannan eh, katin zaɓe na dindindin shine su gane su gane cewa idan baka da wannan kati fa ba za ka zaɓi mutanen kirki ba idan baka da wannan katin ba za ka taimaka a kawo gyara da za a rage cin hanci da rashawa ba a kori mutanen da bai dace a ce suna cikin jagoranci ba saboda kawai su sun zo ne don su ci gaba da zalunci da cuta da satar kudin jama'a saboda haka in har ana son a samu gyara ana so a samu ruwan sha ana so a samu wutar sha ana so a samu ingancin gyara wajen bangaren eh, harkar noma da wajen tattalin arziki gyaran tattalin arziki da zaman lafiya to dole ne a fito a zaɓi mutanen da ake ganin cewa za su iya kawo wannan gyara amma idan ka tsaya daga baya ka ce kai ba za ka shiga ba ba za ka yi ba to za a ci gaba da samun matsalar waɗanda kawai su rintin alhaki ko kuma rintin zaɓe suke yi waɗanda ba sa ƙaunar a kawo gaskiya da adalci ba sa kuma ƙaunar a kawo morewar demokuraɗiyya a najeriya saboda haka ina kira ga 'yan najeriya su ƙoƙari su daure su je su karɓi wannan katin na dindindin na zaɓe don su samu su kawo gyara su kawo mutanen da za a taimaka a kawo ingancin eh, mulki gaskiya da adalci a Najeriya. Awal Musa Rafsanjani kenan shugaban kungiyar Transition Monitoring Group mai sa ido a kan harkokin zaɓe. Domin samun demokaradiyya mai ɗorewa mai kuma inganci, dole ne sai 'yan ƙasa sun maida katin zaɓe ya zama masu makamin yaƙi domin ƙwato masu 'yancinsu. To masu sauraron mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe. Sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu, za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout da Spotify. da kuma tune in radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos, jihar Plateau. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da kuma dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Bilkisu Ahmed nake cewa a huta lafiya.